kana ganin wanda yake kwankwasiya daga A zuwa Z ba wanda bai san ni sha'iri ba kana kuma wannan harkar ko da a ce daina ta nayi ina da yancin da za a kira ni a zauna da ni domin dai ba za a gaya min wahala a kwankwasiya ba ba kuma za a gaya min harkar sha'iri amma wai shekara ta hamsin da wani abu ina harkar sha'irai tun bana gane komai ina yaro nake harkar sha'irai ko maganar da aka yi a gaban gwamna abin da ya hana ni na miƙe fata-fata da maganar a gaban gwamna in ce ƙarya suke da magana da shi wanda yi na farko ya ce wai su ba ana gayyatarsa gidajen gwamnati shan ruwa da yawa baya zuwa saboda shi mai kaza wallahi wannan magana ba haka take ba dan haka mu muna faɗawa mai girma gwamna Allah ya kara maka lafiya baka gari in ka dawo a kira sha'iran nan in so ake yi a gyara abun nan a yi magana da su a kirawo su fo local government a zauna da su wanda suka ce suna so ko wanda ya cancanta a bashi amma ba abokin wasu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 to alhamdulillah alhamdulillah eh, sharbaɗi kullum ina alfahari da kai ina takama da kai da wannan gidan jarida ku mai albarka wato an yi azumi mutanen jihar Kano ba abin da za mu ce musu sai addu'a da san barka yadda suka ba gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf haɗin kai yadda ta zo ta yi rabe-raben kayan abinci a farkon watan azumi ta yi rabe-raben kayan abinci a tsakiyar watan azumi ta yi rabe kayan abinci a ƙarshen watan azumi dab da sallah wallahi wannan abun ya burge ni birni da saƙo mai girma gwamna banda da faffe da aka yi da ɗanye da irin ma'aikatan gidan gwamnati da ma'aikata da 'yan dangwale da al'umma da aka raba abin nan ya min daɗi dama na ce zan zo in yi wa mai girma gwamna godiya da fatan alhaji. wai in adawa ku suna cewa gaban nan fa wai kamar a wayoyin hannu suke ganin shi amma ba a gan shi a zahiri ba wasu kamar sun noke. ai ba wanda zai ce haka saboda mai girma gwamna ya zuba dakaru da waɗanda suka dace yanzu misali zan baka kamar a hizba wannan abinci da aka kawo na gurin Dangote wato DG Rabi Sufi Allah ya saka masa da alkhairi ya yi alkawari kuma ya cika wa'inda biyu alkawarin ba ma ya ba su to da wannan nake kira a gidan akwai wa'inda ba su kai shi mukami ba an sun yi alkawarai su ba su samu cikawa ba to muna fata da mutanen kirki ne su Allah ya ba su dama a gaba su cika alkawarin dan ni Rabi Sufi ba wai dan yaman ba wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya bani shinkafa mai yawan gaske a ranar da na je na rabar da ita a gidana ko kwaya ɗaya ban da ita amma ka na rabar wa da makota da al'umma tunna na addu'a Allah ya saka masa da alkhairi idan ka ɗauko tijjani gandu mawaƙi na kwankwasiya ya yi ƙoƙari ya yi duk abin da dace na rabe-raben abincin azumi tun da kuɗinsa har zuwa abin na gwamnati ya ba wa duk wanda ya dace shi ma ina yaba masa sannan akwai ciyamomin nan da ka gani wayannan kantomomi da aka yi duk 44 local government sun yi ƙoƙari sannan aka taho bikin sallah injiniya abba kabir yusuf an yi sallah ba a taɓa hawan daushe da al'ummar ɗan agundi zuwa ƙofar nasarawa zuwa mandawari zuwa masallacin juma'a zuwa gwangwazo suka ji daɗi aka taron ba kwacen waya ba 'yan shaye-shaye ba 'yan iska ba guje-guje lau aka maza da mata wannan abu ya yi mana daɗi kuma wannan shi ya nuna cewa an samu canjin gwamnati mai albarka mun ji daɗi don haka wannan mutanen jihar Kano ku ci gaba da bawa injiniya Abubakar wai wasu na cewa wai gwamnatin naku ta so mu zama irin ta jiya domin ku ne kuka ce ku ba za ku yi gwamnati ta yaya da abokai da iyalai ba amma sai gashi kun ɗauko ɗan madugun ka an bashi kwamishinan matasa. To alhamdulillah wannan ni dama godiya ma nake so na yi wa al'ummar jihar Kano bisa matasa bisa haɗin kai da suka bawa ɗan gidan maulanmu injiniya Rabi Musa Kwankwaso wato Mustapha Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso kwamishinan matasa kwamishinan mai lokaci kwamishina dubu jiran mutum wato mustapha gwamna ya yi ƙoƙari ya ajiye ƙwariya a gurbinta an daɗe ba a yi kwamashinan da kafin shiga ofis ike aiki ya fara aikin ofis ɗin ba irin mustapha yanzu abin da zai baka mamaki duk gidan wuraren wasanni na 'yan jihar kano na matasa yana bi shi da ogan ɓoye wato ogan ɓoye kamar yadda kwankwasa ya taɓa ya fito sarari to ogan ɓoye fa ya fito sarari suke kewayawa duk inda suka ga matasa banda alkawarai da abubuwa masu kyau da karsashi ba abin da suke musu abin da zai baka mamaki Kano Pilas da duk wasan da za su yi a baya sun ma'aki amma daga bawa Mustapha Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso ran da fara zuwa stadium ma hudu muka ci ya tara yan wasan ya musu alƙawari. ya ce menene ya rarrashe su ya ce menene hakkunan ku me kuke so suka faɗa shi da su ya ce da shugabannin filas menene faɗa ya ce da eh, jami'an tsaro menene suka faɗa ran da ya zo stadium yana ɗaga hannu yara masa ana matasa ana ta ɗaga hannu ana iyo dan giwa giwa ne madara mai kama da nono wato mustapha allah ya riko da hannunka ni na ji daɗi kuma wannan shi ya nuna cewa matasan jihar kano potifo local government sun samu gata kuma nan gaba wannan gwamnatin kaga infamia ba da jari taimakon karatu taimakon gurin wasanni duk dai abin da ya shafi matasa billahi lazi wannan bawan Allah zai yi shi a ɗan ƙanƙanin lokaci don yanzu ma yana yi don haka mu wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba magana ake yi wai cewa suke wai kamar kuna rufe ido wajen nan wai ɗan gidan injiniya Rabi Musa Gwangwas yanzu na gaya ma kamar hira ta ta kwanaki da na faɗa in ba ga falalle ba ko wanda baya gane gaba da baya ba waye zai kalli injiniya Rabi Musa Kwankwasa, ya gaya masa wannan kalma na gaya ma sunnar Allah ce tunda ya kula da 'ya'yan al'umma annabi a jihar Kano Allah sai ya kula da lamarinsa yanzu Mustapha gaba ɗaya ya juye kamar sa kamar kamar mahaifinsa daga hannu da yake yi da fara'a da magana kwamar ta mahaifinsa saboda haka mu matasa a jihar Kano muna yi masa fatan alhairi Allah ya yi da nufi ubangiji ya sa idan abba ya gama gwamnatin salami lafiya to ba mu san ba mu da da me gaba zai faru amma mu nema fatan alkhairi kuma indiya haka ya tsora wasu na cewa yadda kuke rufe idan nan wajen kare nan gaba bai da sa wai yadda kuke rufe idan nan wajen kare kwankwasiya ita kwankwasiyar nan ana ganin ba ta muku halacci domin ana ganin yan jam'iyyar adawa suna muku dariya musamman irin ka cewa ku kamar kake akwai kai wasu ma na cewa kun tabe a siyasa domin batu ake na cewa an ga abubuwa da aka yi da azumi wasu na cewa wai ana zargin ma kamar an mai da habu ta bula gefe sannan bangare na sha'irai masu yabo akwai kishin kishin da ake cewa ma an maka kwace jagorancin da kake yi da ka jima kana yi na kungiyar sha'ani na kwankwasi yanzu an ce ga dama ta samu a gwamnatance amma ma ake a ce ba kai bane to alhamdulillah kamar yadda na gaya maka shi dan adawa ai haka yake kallon kuddil ko da yaushe in ka fada ruwa wanda baya son ka sai ce ka da kura mu wannan gwamnati ba ban taba rigirat a ita ba kuma wallahi fatan alhairi nake mata kullun kuma wallahi na gaya maka su waɗanda ba sa ciki an ce da makawo ga ido yace doyi yake mu da muke ciki mu muka san an samu canji kuma jihar Kano muna farin ciki muna murna yanzu kamar maganar ruwan sha ne yanzu a ruwan a jihar Kano har kai yanzu kana kayi zancen ruwan sha yadda kafin magana kafin magana ruwan cewa aka yi taron da gwamna ya ma na shan ruwa da yan fim da kuma sha'irai an saba kai ne kake gaito sha'irai taro an ana na kwankwasiya amma a lokacin da ake da gwamnati kai mai da kai aka yi saniyar ware ba a baka ma damar ka samu damar magayyata ba kai ma sai ganin su kai a can to alhamdulillah wannan ba wani abu bane kuma za a gyara su sha'irai kamar yadda na gaya ma mu ga san ciwon sha'irai saboda shekara hamsin da wani abu ni sha'iri ne birni da ƙauye in ban fi ka ba a layin sha'irai ba za ka fi ni ba sannan kuma wannan magana da aka yi haka ne tabbas akwai sha'iran da yawa da 44 local gannan mu ne muke ba su umarni mu ce a lokacin da ake so a ce ayi magana da yawon sha'irai duk garin nan ba wani sha'iri da ya iya fitowa yi magana da yawon sha'irai a siyasance kar ka manta gwamnatin baya da sha'irai suna so ta yi musu mukami rasa da me za su je mata su sai suka ɗauki ni suka je suka samu gwamnatin suka ce ina yin rawa ta banza ina sa jar hula ina yin yabo da jar hula bata musu tsari nake a kama dan ni aka kirkiro eh, tantance sha'irai aka kira na ofishin sanso afakan ni bai cuce ni ba ina faɗa kullum wannan mutumin Allah ya ji kan mahaifiyarsa Allah ya saka mu dalili ni bai cuce ni ba afakan abinda nake faɗa kenan ya kira ni muka zauna muka fahimci juna da shi ya gaggaya mu to sha'irai ne suka yi mun wannan sai da aka hana ni yabo a cikin jihar Kano na rasa yadda zan to amma duk ban damu ba saboda shekara ta nawa ina yi to abinda zai baka mamaki da wannan harkar ta sha'irai yanzu an ɗebo wasu yan kiɗan ki na jiyo harka shahiran nan yanzu misali zan gaya maka harkar nan ta shahirai in ban fika ba kai ba za ka fi ni ba shekara sama da hamsin duk ƴaƴan da na haifa ce waɗanda aka ɗibo din ƴaƴan da na haifa an ce waɗanda aka ɗibo din wai su ma ai tare da su kai gwaga mai kwankwasi ya ko a'a akwai wanda ma yanzu ake son a shugabantar ina mai gaya ma ƙungiyar eh, jam'iyya mai littafi yayi su aka bawa kuɗi da mota suka sa gasa wanda yara muna ji a media yara suna ta korafin an sa su sun gasan ma ba a yi musu adalci ba aka kirkiro kuma kungiya kungiya a cikin sha'irai tana da yawa wanda wasu ma shi wani foundation ne ma da shi kuma kullun yazo zancen kungiyar sa yake mu kuma a siyasa shi ya san mu bakin sa muke ba saboda yana da baiwarsa yana da abun nan da ɗaukakarsa. to kuma amma kamar yadda nake faɗa abu abin da ya dace in za a yi magana sha'irai kuma a kwankwasiya ni yanzu ban kai matsayin da za a iya zuwa a zauna a yi magana da ni ba duk Kano akwai wanda ina gaya maka abinda injiniya Rabi Musa Kwankwasa yawa shahirai. wallahi ba alfahari nake ba ni kadai na sani kuma ko a shan ruwan da aka in ka tsira malam awwali iguda guda duk sha'iran da suke gun ba wanda ya riga na fara yanzu dai ta tabbata sharu a wuta biyu yanzu dai ta tabbata cewa sharu duk wannan gwagwarmayar da kai a kwankwasiya da shin dauki da kai katiba a ku ka dauko eto eh ai kamar yadda na gaya maka jama'a ni yanzu tun jiya nake samun kiraye kiraye 44 local government a sha'irai suna ce min wai an ɗauko wane ne wane ne an masa shugabanci na sha'irai na ce a'a ban san wannan magana ba kuma in haka ne ni babu ruwa na. in za a yi shugabancin al'umma zama ake yi a san su waye duk wanda zai shugabance ku to a kira da suke da ruwa da tsaki da harkar su san waye shugabansu waye kuma ya cancanta kuma ba a layin nan yake ba in kuma a layin nan yake mu zai kalle mu a layin nan na kwankwasiya ya gaya mana layin kwankwasiya ne ko wane ne shi ba alfahari ban za a yi zancen shahirai. sai da ta kai na gaya mana akan ce ma yanzu ka je ka ɗauko bi koma baya ka ɗebo bidiyoyin wanda muke yi tun lokacin da aka fi takarar mai girma gwamna ta farko ba a bashi ba zuwa nau yanzu ka je ka ɗauko ka gani yadda muke tara jama'a a watse bi ai komai da mu kuma fotifo local government ni akwai kungiya ta sha'irai wanda ni nake gaya musu da motar su suke zuba mai su je campaign ba inda ba su je da su ba yau duk sai a zo a watsar da su a kirawo wasu in kiɗan ki na jiyo a ce wai su za a yi wa shugabanci to abinda nake faɗa an ce shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar Kano tare da girmamawa mu mai gidanmu ne sagagi an ce a kurinsa aka je shi ya tara shi ya tara mutanen abokan wancan mutumin da ake tunanin a shugabantar da shi a sha'irai ya tara abokansa don shugabanci za a yi kai ba sha'iri ba ta ya za ka gane ciwon sha'irai dan abokinka ne ko suka zauna wai shi za a ba shugabancin sha'irai to mu ba hana muka yi ba ba ruwan mu amma muna gaya musu rigima ce za a siye ta da kuɗi kuma za a yi tarjima a abun wallahi tunda ba abu tsarin abun ba yaushe wani sha'irin ma bai san shi ba sha'irai a lokacin kawai foundation sa aka sani amma jin nake ku yan kwankwasiya tsintsiya madaurin ku ɗaya ne tsintsiya madauri a da dai sanin da ne wa kwankwasiya tsintsiya madaurin ki ci amma yanzu ana ware yan bora da yan mora saboda haka za a zauna a yi mitin a tantance wa ake so waye ba a so saboda haka ni ina faɗa a gyara tun wuri na rantse da girman Allah wannan abun da ake shirin haifar wa kungiyar sha'irai ba za a haifi abu mai da mai ido ba tunda na gaya ma a san su ake tantance sha'irai ko maganar da aka yi a gaban gwamna abin da ya hana ni na miƙe in fata fata da maganar a gaban gwamna in ce ƙarya suke da maganar da shi wanda yi na farko ya ce wai su ba ana gayyatarsa gidajen gwamnati shan ruwa da yawa baya zuwa saboda shi mai kaza wallahi wannan magana ba haka take ba kuma na gaya maka wani abu domin ni akwai bidiyon da nake da shi na lokacin gwamna ganduje sanda ya aurar da zawarawa da ya yi so ɗaya ya ga ya tosha irai a cikin gidan gwamnati ta kan fatima dala har da shi ya je gurin amma yana gaya mana cewa yana faɗa a gaban gwamna ni kuma wallahi saboda wani mu saboda tijjani gandu na ki miƙewa saboda shi ya shirya taron fata-fata da kowai shi kuma ɗayan da ya miƙe magana yana cewa wai mai girma gwamna ya mai girma gwamna tun a kamfen rabona da kai ƙarya yake gidan wannan ya je ina gidan gawuna a ana iko ba zaɓe ma a gidan gawuna suna majalisi sai lissafa masu ni ina ɗaura ma amma da bidiyon sai lissafa masu sannan da yake magana wai ana zama da mara rabi'i da su ayi yi maganganu wallahi ba haka ba ne ba ni mara rabi Allah ya ji kansa ya sani a kwankwasiya dai mu baka isa ka gaya mana komai ba tun zamani dai magana tana ta fitowa dama an ce gwamnatin na koyi makiya take ji a jiki to kana kama da wannan abun amma ni ban ce haka ba saboda dalili ne yana faɗa a gyara shi sa yanzu in ma baka sani ba ai yanzu ni kana ganin wanda yake kwankwasiya daga A zuwa Z ba wanda bai san ni sha'iri ba kana gani wannan harkar ko da a ce daina ta nayi ina da yancin da za a kira ni a zauna da ni domin dai ba za a gaya min wahala a kwankwasiya ba ba kuma za a gaya min harkar sha'iri amma shekara ta hamsin da wani abu ina harkar sha'irai tun ba na gane komai ina yaro nake harkar sha'irai kuma har yanzu baka isa ka cire ni daga ciki ba amma ban isa ma a zauna da ni a tattauna ba a yi shawara da ni in ma abin da kuke so din ne ma a gaya mana ba kawai sai mu waje daga sama an nan nado wani kura da fatar akuya za a za a daɗa shugaban wani na gaya wa sha'iran da suke Kano ranka ta da wajen Kano ni babu ruwana ba za a cuce ku da ni ba wallahi wallahi ba ruwana don wasu sha'iran ɗauka suke ma ko wani abin aka bani na sai da su kuma a kwankwasiya ba a haka ni ya san adalci irin na kwankwasiya idan za a yi wanda ya sha wahala ko ba za a ce shi za a ba ba za a zauna da shi a tattauna saboda haka harkar sha'irai ba wanda duk kwankwasiya ba wanda ya fi ni sanin harkar sha'irai kowa shi a cikin kwankwasiya bai fi domin a ciki nake kuma na taɓa zuwa gaban dubuti gwamna kafin a ci mulki lokacin da aka hana ni yin waka ta sha'irai a garin nan aka takura mu sha'iran suka dinga gasunan duk muna gani an ja su jiki muka je gaban dubuti gwamna aka yi magana a falansa kilo ba na mantawa yaran na doguwa a gabansa aka yi magana don haka mu muna faɗawa mai girma gwamna Allah ya ƙara maka lafiya baka gari in ka dawo a kira sha'iran nan in so ake yi a gyara abun nan a yi magana da su a kirawo su 44 local government a zauna da su wanda suka ce suna so ko wanda ya cancanta a bashi amma ba abokin wasu kawai tunanin wasu suna tare da wasu kawai shi kenan ba mun an mana wannan a gidan gwamnati ranar shan ruwa an mana wannan abun a baya mun haƙura amma wannan gaɓar da aka zo to wallahi ba za mu yadda ba kuma in ba so ake a haifar da rigima ba wanda muke tsoro kuma ba wanda ya isa sami masa hasada wallahi billahi lazi la ilaha illa wani ba na rigima da kowa kowa kuma na ni amma ayi abin da ya dace ayi abin da ya dace ayi abin da ya dace harkar sha'irai mun santa mun san rigingimin da suke cikin ta kungiya kungiya wannan kungiya ba ta shiri da wannan wannan kungiya ba ta shiri da wannan to yaushe ma ka samu haɗin kansu da kungiya kawai ka ɗauko ka lulluɓo kungiyar ka kawai ka zo foundation ɗinka kawai shi kenan kake yin magana sai ka je ka ɗebo wasu mutane wanda in a ƙwaƙƙune ko suwaye ko abokan gani su kira mu mu zauna a zauna da mu a yi magana da mu sannan a ce za a yi shugabanci in kuma ba a yarda ba ga fili ga mai doki ni na san wannan abun ba zai haifar wa ba zai haifi ɗa mai ido ba billahi lazi saboda haka shi isa na nake gaya wa al'umma mutanen kano su ji sha'irai su ji ni sharuwa buta bula babu ruwa na a wannan kudindinan eh, rullube kura da fatar akuya babu ni